abin ya shafi harkokin eh, gudanar da mulki da sauran abubuwa musamman na tattalin arziki saboda zarge-zargen da ake na shugaban kasa da shi yadda har ya shafi kudin afirka ta kudu domin in mutane za su tura lokacin da aka yi zaben sabon shugaban jam'iyya bare kenan da sai farfadar darajar kudin afirka ta kudu wato ran kenan ta farfado saboda shi sabon shugaba da aka samu to mutane da yawa suna sa ran cewa sabon shi shugaban jam'iyya sai ramaphosa wanda yake mataimakin shugaban kasa yanzu wanda ake sa ran shi zai gaji shugaba zai ka zuma cewa in ya karbi ragaman mulki abubuwa za su daidaita to matsin lamba dai yanzu ta ko ina da kama daga yan adawa da su kuma matsin lamba na cikin jam'iyya suna matsawa shugaba suka zuma akan ya Eh, ya da kwallon mangoro ya rubu da kuda. To zuwa yanzu mm, ina aka kwana game da kokarin ganin cewa ya yi murabus. To tun daga satin da ya wuce dai manya-manya matukunci daliban jam'iyyarsa na ANP guda shirin matukun shugabanni sun yi taro da tsakaninsu akan suka suka same shi akan ya sauka. To yanzu dai a halin da ake ciki ana sa ran cewa nan ba da jima'a ba zai sauka amma matsin lamba ta ko'ina har cikin abokan haɗaka na jam'iyya wanda ake kira tripartite alliance a cikin ƙungiyar ma'aikata na da kuma jam'iyyar yan eh, gurguzu wato south african communist party wanda suke haɗaka a mulki su ma sun ba da wa'adi zuwa ƙarshen wannan mako akan ya sauka kuma a cikin wannan wa'ade akwai eh, jawabi da shugaba yake yi ma ƙasa wanda ake kira sona wato jawabi na kan yadda yanayin ƙasa yake a shekara da ta wuce da kuma abin da za a yi wanda yake a majalisa kenan ɗage wannan eh, jawabi har sai an daidaita tsakanin to yanzu dai ana fara tun yau ake bikin shekara ɗari na marigayi Nelson Mandela a waje dai taro shi ana jin shugaba sai zama kosa ya ce ma jama'a ce gaba da abu ana nan ana tattaunawa kan makoman shi shugaba Zuma to dan ba da jimawa ba jama'a za su ji ko ina aka kwana. a iya abin da kuke ji menene ya sa abin yake ɗaukar lokaci haka. To a iya da hukumi da suke fitowa an ce shi shugaba yana neman kamar kariya hakanan da sauran abubuwa musamman na na shari'a da kuma yadda za a tsara lafiyar shi wajen iyalin shi bayan ya sauka. kariyar tana nan a cikin tsarin mulkin Afirka ta kudu ne cewa shugaban kasa yana da kariya amma in ya sauka wannan kariyar rigar ta kare da mulki da zarar ya aje mulki kuma kenan wannan kariyar babu ita? A'a, ba wai tana cikin tsarin mulki ba ne amma da yake yana kan mulki kuma yadda ake gani yana da idanuwa ko ina shi ya sa lokacin da aka wani gari ya taso mishi za ka ga nan da nan abin ya kwanta ko ya amfani da hukumomi na gwamnati da sauransu amma da zaran ya ba shugaban kasa ba iko da wani na hukumomi za ka ga abubuwan eh, dole zai fuskanci shari'a kamar da kowa ya fuskanta. sannan jama'ar rodisiya federation ne biritaniya ya'ya ne yau babu hamayya ba su yarda su tsaya baya yau zamanin gana hurriya tsibirin madagaskar suna murna ba ba a yi duyan tattuna merci shukuran inji na, ba ba ko ɗaya a ƙasa na yanci a ƙasa ta ta zauna jama'a kuma mene ya shaura a afirka hakika sai shukura